al-mu'lim a luga ana amfani da mubah ka ɗauka ma na gani kala wal ma'azunu fihi wannan fil lugati yace a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al mubah lughatan al mu'lim wal ma'azunu fihi abin da yake bayyananne wanda aka yi bayyana shi shine almuba wanda aka sanar da shi shine abin da yake za ka iya cewa a abahtu kaza ai a alantahu na sanar da shi abin da yake ɓoye in sanar da shi shine almuba wal ma'azunu fihi da kuma abin da aka yi izini shi ma ana ɗauka shi almubah duk a luga shi kalmatul mubah a larabci ake amfani shi yasa ake cewa baha ya buhu ko baha alayya kaza ai zahara alayya kaza ko abahtu laka ai azantu laka na ma duk yana ɗaukar kalma wannan duk ana magana ne akan yaren larabci wasu ilahan to kuma su malaman usul in suka ce mubah a terminologist ɗinsu na ilimin usul me ake nufi da buha mu ba? sai ce ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati ko ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati duk abinda ba yi umarni ba ba yi hani ba a karan kansa kal akli fi ramadan laylan kamar cin abinci da daddare a watan ramadan kaga wannan mubaha ne ba a ce ka ci ba ba a ce ka kashi ba in ba ka ci ba matsalar ka ce ba za a ce ka saba Allah ba in ka ci ba za a ce ka saba Allah ba to wannan mubah kenan fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun alwajib wal mandub ko muna cewa ma la ta'allaqu bihi amru mun san wajibi shine ake umarni da mandubi to ba ba shi ake magana ba wa kharaja bi qawlina wala nahyun hani almuharram muharram wal makruh su domin hani akali to sai zamanto ba umarni ba hani ashe abin da yake tsakiya shine menene shine al-mubah wa kharaja bi qawlina li zatihi ay ya ce li zatihi ma law ta'allaqa bihi amrun in wani umarni ya ta'allaka da shi to kaga ya tashi daga mubah li zatihi ba shi kalan ake kallon ba abin da ya ta'allaka da shi shi yasa ya kawo kalimatin li zatihi dan ya turo. shi a karan kansa mu ba ne amma zai allaka da wani abu ya tashi daga mu ba ya zama wajibi ko ya zama haramun shi yasa malam ya ƙara ya ce kaunihi wasilatun lima amuru bihi in ya zama hanya ce da za ta kai ka kan wanda za a yi umarni da shi umarni yanzu kamar zuwa sallar juma'a wajibi ne to in taho in yi tafiya zuwa wajen wajibi amma yanzu in taho yanzu daga gwamaja in zo turayen ai ba ne sai na ga dama in na zauna a gwammaja na yi zamana amma lokacin da ya ta'allaku da sai na taho din zan yi sallar juma'a kaga ya zama wajibi kaga kenan tafiyar li zati ha ba amma ya ta'allaku bi amrin sara maza sara wajiban to shine abin da yake nufi ai wa wasilatu لكونه hayy man hiya anhu fa inna lahu hukmun hukmu ma kana wasilatan lahu mimma arurun aw manhiyun sai kasance yana da hukuncin abin da yake wasilar zuwa gare shi in abin haramun ne sai zama haramun in abin halal ne sai zama halal wala ya dalika an kaunihi mubahan fil asl amma wannan ba zai fitar da shi ba cewa asali dai mubahi ne wal mubahu ma dama ala wasfil ibaha mubah matikar dai yana nan kan cewa mubah ne fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab ko shakka babu babu lada a kansa kuma babu uba a kansa matukar yana da ba wa yusamma halalan wa ja'izan shine ba wasu malamai suna ce mishi halal wasu suna ce mishi ja'iz dai halal wa qawluhu wal mubahu lugatan al mu'lim qawluhu abaha sarrahu sirrahu kai abaha sirrahu ai a'lanahu ko abaha sirrahu kaga abaha din nan menene kaga a'lanahu ya sanar da su ya bayyana kaga a lura kenan ai wa qawluhu wal ma'muzu ma'azunu fihi ai azantu laka fil intifa'i bihi na baka izini kai amfani da shi mislu ka ce abahtuka sayyarati hadhihi layla na baka izini kai amfani da mota ta yau abu abahtuka bi baiti li shahr na baka kai amfani da gidana kwasan kwasan wata ai azantu laka fil intibahi bihi ai na ma izini ka amfana da shi wannan mun gama lugatan mun gane a lugha wa qawluhu wasilahan to amma da yace wasilahan a mazan terminology din malaman usul in sun ce mu ba hadi kalimatu taridu alaina walakinna walakinna la nufassiruha malam yace wannan kalmar wasilahan mun yi ta karanta tun daga farkon karatu har yanzu amma ba ma fassara ta saboda ni li annaha ma'rufa saboda an ce istilahan kowa ya sani a yaren malaman wa asluha min isfalah asalin sa min isfalah walakin fiha ibdalu ta fa sai aka canza ta din ta zama da ta zama isfalah ta zama isfalaha amma asalin sa isfalaha ko da ta'un ne fa ubdilatin ta'un da'un ko sai aka yi tabdilin ɗin talun ta zama ɗa'un dama a larabci suna haka in ya zamanto abu yana da sikal a baya yana da ɗan nauyi a harshe to sai a kawo wani harafin da yake kusa da shi a makari a mafita sai a yi iddali da shi <coughs> fahiya min al-isfalah ai ja'alu hadha shay salihan a sanya wannan abin ya zama nagartacce ya zama salihan wato ya zama abin da ya dace a yi amfani da shi a wannan yaren shine istilahat ko a mu malaman usul ko malaman fiƙi suna da istilahat ɗinsu malaman na'au suna da istilahat ɗinsu malaman aƙida suna da istilahat ɗinsu ai bi ma'ana abin da suke nufi in suka ce salihan ai salihan na an taqula kaza <coughs> ko da a larabci ba zai ɗauka ba mu a wajenmu ya inganta ka ce kaza shine abin da ake nufi walam yunkar walam yunkir ba'dhum ala ba'd fihi wato ba wanda ya inkari a tsakaninsu fa ahlul fanni tafalahu duk ahalin wannan fanni din sun riga sun yi ittifaki sun haɗu ala hadha ta'abir ala hadha ma'ana ta'abbara su faɗi wannan abin yana ɗaukar wannan ma'ana shine abin da terminologist din masu aiki ko yace yace walam yunkir ahadun ala ahad ba wanda yake yi wa wani inkari wannan shine istilahan wannan ya kawo mana shi li fa'ida mu gane kaga in kaga an ce wasilahan a nahau ko wasilahan a aqida ko wasilahan a gai ai tasalahu ahla hadha al-fanni ala an yu'abbiru hadha shay bi hadha at-ta'bir wa huwa alladhi yadullu ala kaza indana wa in kanat inda ghayruna yumkin yakunu nahnu la nu'abbiruhu bi hadha wataƙila wani su ya ce ni ba mu ba haka muke nufi amma mu wajen mu malaman sayin idan muka ce kaza kaza muke nufi mu malaman physics terminologies din mu in muka ce kaza kaza muke nufi to shine wasilahan sai ce sin fa hal yadkhulu fi zalika shar to wannan zai shiga ma a shar'ance in an ce in dalfan a shari'a ma ka kul zai iya dauka a na naqulu shar'an wani lokaci muna cewa haza shar'an kaza wa hana naqulu istilahan wani lokaci mu ce istilahan wa qad yatawafaqa ash-shar'u wal istilah wa la eh a iya samu wani lokaci a shari'a su yi ittifaki ko kuma a istilahi su yi ittifaki wani lokaci ba su ittifaki kamar yadda ya faɗa akan makaru ko fal makaru fi shar'i matalan yuqlaqu ala al-muharram a shari'a in aka ce wa kariha lakum kai ba za ka ce wa kariha lakum manzo Allah ya ce qila wa qala ba za ka dauke shi makaruhun ba inda al-usuliyyin wanda ya halatta ka yi ba za ka tsin kayi kawai in ba ka yi ba za ka samu lada in ka yi ba za a baka uquba ba inda makaru amma wa kari nan ai wa hurima alaikum alfurhu bi ma'ana almakaru wannan bi ma'ana haramun shine Allah yana cewa huwa kurhun lakum kaga ba in wannan haramun ne a gare ku yace walakin fil isla alama dunahu amma aka ce islahan aka ce makaru su ba abin da suke haramun suke nufi ba abin da bai kai haramun ba wanda an kyamaci ne dai ka yi shi amma an ka yi shi ba za a sa ma uquba ba ita ko haramun in ka aikata ta ko shakka babu kana da zunubi wa qawluhu islahan ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhatihi kal akli fi ramadan laylan da yace wasbilahan shine abinda ba a yi umarni da shi ba ba a yi hani ba kamar cin abinci da daddare a watan ramadan alaita hunaka mubahan illa hada malam yace shi babu wani mubah sai wannan misalin da muka kawo yace aljawabu anna hadha tamthilun la yufidu alhasr wannan misali ne baya fa'idantar da iyakanta abin akan shi wa inna makhtarna takhtar tura zalik an ambaci an zaɓi wannan wa inna makturi zalik ko tira zalik ko wa inna makturi wa inna makturi za a duka don maf'ulin ne lil majhul ko da a ce akwai fa'il din kaga sai mu ce ikhtarna ko amma tun da haka ne zai zama maf'ulin lil majhul ko sai a ce ukhtira uktira uktira yawwa an zaɓi wannan ne akan haka mun zaɓi wannan an zaɓi wannan ne li anna Allah ta'ala qala domin Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyamin rafasu ila nisaikum kada Allah ya kawo magana a shari'a da misali da kalmar uhilla ma'anan mubah kunna libasun lakum wa antum libasun lahum fa abaha Allah ta'ala al-akala wa shirba fi layali ramadan lakin fi nahar ramadan muharram kaga sai aka halatta shi da daddare amma da rana haramun ne shi yasa muka kawo wa qawluhu fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun al da abinda da yake mandub limaza annahu ma'murun bihi umarni akayi. wa qawluhu wa kharaja lana saboda su hani ne li'annahu manhiyun anhu an hana su kamar yadda muka yi bayani wa qawluhu wa kharaja bi qawlina li dhatihi bi qat'in nadri an amrin akhar li dhatihi ba tare da kallon wani al'amari ba shi karan kansa din shine bi qat'in nadri an amrin akhar ba tare da kallon wani al'amari ba wa qawluhu bihi wasilatun lil bihi domin aka ce da a ce ya yi ta'allaƙi da umarni ya kasance wasila ne zuwa umarni au na ayun ko hani likaunihi wasilatun manhiyu anhu ya zama wasila ce zuwa abin da aka hana fa inna lahu hukumu ma kana wasilatan lahu to zai zamanto hukuncinsa hukuncin wasila din nan domin alwasila laha hukumul ghaya shi yasa malaman usul suke da ka'ida suka ce alwasila laha hukumul ghaya wasila tana da hukuncin gaya amma duk da yake hukuncin su daya amma wasi wajen abubuwa akwai tahfif a wajen hukuncin shi yasa ake cewa abin da yake wasila zai zama da sauki amma saɓanin abin da yake gaya domin wasila ana iya ijazarsa in aka samu wani maslaha ko in aka samu maslaha kaga an naziru ilal mar'a Me yasa aka ce haramun ne kallon mace saboda wasilatul ila zina eh wala ya kharuju zalika annahu ne mubahan fi asl asli amma a asali dai bai fice bai fitar daga sunansa cewa mubahan ne wa kalimatu li zatihi hadhihi mufidatun bi qat'i nazari amma ya ta'allaqu bihi da muka ce li zatihi abinda take fa'idantarwa da yanke kallon abin da ya ta'allaka da shi li'annahu qad yata'allaqu bihi amrun fa yakunu bihi wani ila umarni zai rataye da shi tafiya as-sa'yu ila al-hajj wajibun li'anna al wajib ga wanda ya samu iko yanzu in tafi makka ai ba wajibi ba ne amma da zarar na samu kuɗin makka lokacin aikin hajji yayi yanzu tafiya makka ta zama mi wajib li'annaha wasilatun ila al-hajj domin sai da ita za a je a yi aji to shine yace mislu shira'ul ma ko kuma sayar ruwa al'aslu ya annahu muba'in saya ko kai in saya lakin idza kana yatawaqqafu alaihi alwudu lis amma sai lokacin sallah yayi sai aka kira sallah ba ni da alwala yanzu sayar ruwa tun da ya zama wajibi a kaina domin ya ta'allaqu bihi alwudu sara shira'uhu wajiban yanzu sayar ruwan ya zama wajibi fa yajibu an tashtari wajibi ne ka saya li'annahu ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi baya cikuwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi ma nau'ud dilala ala wujubi ma la yatubu illa bihi wani nau'i ne na abin da yake nunawa yake dilalarsa abin da yake hukuncin yake fitowa akan wajibi alal waji ma la yatimmu bihi illa bihi a ce abin da bai cika ba sai da shi zai cika al iltizam ka lazimci abin shine iltizam li'annahu la mu illa bi zalik domin sai ka lazimtu da abin sannan za ka yi aikata wannan wajibin to tun da haka ne wannan abin lazimtuwa da abin ya zama wajibi shi ma yace rajulun ra'a shakhsan khammaran yaqlubu inaban mutumin da ya ga mutum kai ka san mai shan giya ne kuma yana neman inabi ka san mai tsera giya ne mai sana'anta kamar yau ka ce kai ka ga mota kamfanin biriwuri ta zo ta yi fakin ta zo wajen ka sayan masara a gaba shi buha kawai ba za ka sayan musu ba da asalin kana da yaƙini a nan gudu to kaga wanda shi daman giya yake a gidansa sai zo ka zai sai inabi wa huwa indahu inab kuma a wajenka akwai inabin wa ya'lamu annahu yashtari al-inab li yaj'alahu khamran kuma ya san cewa wannan inabi yana saya dan ya maida shi giya ma fa hal yajuzu an yubi ala shin ya halatta ka sayar da shi malam ce ya harimul bai haramun ne ka sayar yanzu kawai kana ganin mutum kamfanin buriwuri kana sai da masara sun zo sun yi fakin sun zo in za su sai buhu dubu ɗari biyar buhu ɗaya to haramun ne ka sayan musu za ka ce ku tafi ba zan saya muku ba amma inda mota kawai titiri ta zo sai fakin mutumin da baka san shi ba daga kamfanin buriwuri amma baka san shi ba sai zo ce zan saya masaran nan kuma shari'a ba ta ɗora maka ce me za ka yi da ita ba ko za ka sayan maka an shi kuɗin ka ya dora ya tafi aslan saboda ba su kasan me za ka yi ba wa rajulun akhar qala innahu duyuful layla wa uridu an ashtari lahum inabu fa hukmuhu mu ba amma mutumin da ya ya ce ma ina da baki na zo in saye inabi in basu kaga sai mishi da shi mu ba ne amma a can ya zama haramun ne domin ya ta'allaku bi amrin wanda ake haramun domin da wanda ya sai da abin da wanda ya ba da gudunmuwa aka yi biya da ɗan dako da wanda abin da aka ɗorawa da wanda ya saya da wanda ya shaida da duk Allah ya tsine musu kaga yana daga cikin in ka sayar tunda abin ya bayyana a gare ka amma sai da ina ji mubah ne to shine kawo mana huwa mubah yace yin haka mubah ko ja'a ni rajulun yaqulu ajirni baitak wani mutum yazo yace mun ba ni hayar gidanka وانا ام اعرف انه يشرب الدخان فما حكمه مباح na san yana shan giya amma me hukunci zai halatta in bashi haya gida sai da asalan gidan da zai yi haya ba ya siye shi bane don shan giya ko don shan taba ko da ko yana shan taba asalan saboda asalan dan me ya yi haya gida don ya zauna amma sai ya zo ce mun zai bada misali wanda zai fito mana fili fa in qala ajirni hujra saghira li ashraba fiha ad-dukhan li anni la astati'u shurba yazo ya ce ma inda nike kasuwa cikin mutane ba zan iya shan taba ba amma in mun haya dan ɗakin kaɗin nan in rinka baka kuɗi kawai in nazo na buɗe na shiga na sha taba ta sai in rufe sai in dawo in ci gaba ba ni qulna hadha muharramun sai mu ce wannan haramun ne ka bashi haya domin asalin shi yasa ashe ko shago gare ka malamai suka yi ittifaki ka ba dan tiredar da zai sai da taba a cikin haramun amma dan ya ajjara gida wannan sai dan ya zauna ya ajjara ba ya yi ba amma in dai ka san to ballantana ma mai sai da gida ballantana karuwa ballantana masu caca caca pool duk wanda zai ba su in aka ce kuwa haramun ne to hurima duk abin da ya fitar aka ci haramun ne shine ma'ana haramun ne in ka amshi kuɗin hayar ka ci abinci da su ka ci haramu shine ma'ana haramun ce al'awwal na farko ista'jara al-bayt liyaskunahu huwa wa ahla domin shi huwa wa ahluhu shi yayi isti'jarin bayt liyaskunahu huwa wa ahluhu dan ya zauna shi da ahalinsa wa ana a'lamu annahu yashrabu ad-dukhan na san yana shan taba fa hada mubahun li anna hadha al-musta'jir ata fi hadha al-bayt domin a wannan gidan sabo ya yi amma na san ba dan saban ya saya ba dan ya zauna da iyalin sai saya wa a akhar ista'jara hujratan min baiti amma wani yayi hayar daki ɗaya a gidana li yashraba fiha dukhan domin ya sha taba fa hadha haramun wannan haramun wa bainar rajulain farqun tsakanin mutanen guda biyu akwai bambanci li'anna zani aka bi hadhihi al-hujra domin shi na farko a wannan ɗakin yake so dan yayi saɓo ya saya li'annahu laula hadhihi al-hujra ma shariba ad-dukhan ba dan wannan ɗaki ba da ban sha ba fa hu la yastati an yashriba ad-dukhan fi suq fa yakuna hadha haram domin bai iya shan taban a wani waje sai ya zo ɗaki. Da haka wannan akadin ƙulla wannan yarjejeniyar hayar an yi ta ne akan abin da yake haramun shi yasa ta zama haramun na'am haza haramun li'annahu istajara li'amali haramun muharram domin yayi isti'jarin ta yayi hayata domin ya aikata haram rajulun akhar ista'jarahu li halaqati ru'us wani kuma yazo ya amshi shagon ka dan yayi rinka aski wa huwa indahu indal marwa yana kusa da marwa safa da marwa din nan wa huwa multahin amma shi gashi da cikakken gemu sai yazo yace ba ba ni shagon ka zan maida shi wajen aski fasta'jirhu li halaqati ru'us sai na bashi abin nan ya rinka yin aski indal marwa fa hal haza jaiz wannan ya na'am jaiz ba sai in mutum ya zo mun aski yace ba ni dan in aski mutane kai kuma ya bayyana a gare shi mutadayyin ne ga dogon gemunsa shi ma mutum ne na kirki zan bashi a makasudin cewa ba zai aske gemu ba menene tsallake yawa rajulun na'rifu annahu la yahliqu illa liha mutumin da na san shi kuma ba abin da yake askewa sai gemu yusamma muzayyinul liha ha ana kiransa a unguwa mai kawata gemu ja'a yasta'jiru minni dukkan fa hal hadha haramun ya zo kuma ya in bashi haya yayi aski domin ya rinka aske gemu na'am hadha haramun li'annahu amalin li'amalin muharram domin ya aiki ya yi ne da aiki na haramun kaga ashe ko ko mai aski zaka ba shagonka sai ka tabbatar bai aske gemu to in kuma yana aske in kuma ko in kuma baka sani to ka sharɗanta ma to na baka haya kakka aske gemu shikenan yace na'am wancan ja'iz wa rajulun akar istajarahu li alaqati rus wa huwa inda al-mar'a وهو ملتحم فاستأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة قال هذا جائز مكتي نعم جائز لكن وجدنا أحيانا من يأتيه الرجل سيدي ونمتن زيزو wajen shi wani lokaci fa yaqulu ahlik lihiyati yanke mun gemu fa yahluqaha fa hal hadha jaizun shi wannan ya halatta shi ne ka san bai aske gemu kuma yana da cikakken gemu amma kuma wani mutum ya iya zuwa ya ce a'a ni fa ni yau sai ka aske mun gemu na kuma ya askan to ya halatta ka bashi ya ci gaba da haya yace huwa jaiz ya halatta li'annahu masta'jarahu li halqin liha domin bai dauki haya ba dan aske gemu walakin li halqin ru'us yayi ne dan aske ka aka zo aka kai kana da tabbaci sai an zo an takura mushi ya ga kuɗi zai tafi sannan zai amsa ba dan haka ba fa idza alimna anna hadha ar-rajulu ya haluqu kulli shay amma in ka san wannan mutum komai askewa yake kullu ma yuqalu lahu ar-ru'us wal liha fa zahir annahu la yajuz illa idza ishtaratta alayhi inda al-aqdi Allah ya halqa liha to wannan in kaga wanda komai yankewa yake bai shahara ba akan wani abu to sai ka ce masa na baka a zahiri bai halatta ba amma za ka iya sharɗanta mushi ka ce amma ga shi tsakanin ya da kai a wannan akadin mun sharɗanta babu aske gemu to kaga wannan shi imamul usaimin kwanan nan ya rasu yana magana kai kamar ba irin mu ne ba yanzu yake magana yanzu wa yake kula da wannan masu kin wa yake duba an aske gemu ko ba a aske ba kawai Ya ce fala ba asa babu laifin fa idan sarata alaihi Allah ya halika liha wal tazama bi hadha wa aqatta alaihi kai ka sharɗanta mishi kai aske gemu ya yarda kuma ya zauna akan haka sun ba'a da haza wajattu ya halikul liha bayan nan sai ka ganshi kuma yana aske gemu fal aqdu baqin wa sahih cinikin da kai yayi tunda ba akan shi kai ba walakin lakal haƙƙo an tufsakha da aqda aw tubqihi kana da dama ka warware akadin ka ce fitan min daga shagona ko ka bar shi kamar wonin ka ce to ka koma kan sharaɗinka ka malin malam yace hal al kal hallaq shin al kal hallaq shin me me dinki shi ma kamar me me aski ne الخياط in kana يقول man arada an يخيط thawban يجره fil ardi falyati ilayya in yana cewa in me ɗinki yake cewa duk wanda yake so in ɗinkin da zai ja ƙasa ya zo ilayya fa ana la ukhayyitu illa hadha an-naw'i min as-siyab ni ba na yin wani aski sai wanda zai jawo kasa fa hal hadha haramun na'am huwa haramun wannan haramun ne kaga kamar mai ɗinkin matar da shi kawai sai tsirara zai fitar shek to kaga wannan haramun ne ka bashi haya shi kansa haramun ne ya rinka yi a karan kansa amma idza kana al-musta'jil lil khayyaba in ja'ahu ahadin yaqulu qassir yuqassar amma in mai ɗinki ne in wani ya zo ya ce mun imin taqriri ka rage mun kai ya ja ƙasa yayi wa in ja hadin nazzil yunazzil in wani yace ka saukan min da shi har ya ja ƙasa ya saukan ma fa hadha al-aqd sahih wannan ya inganta wa idza ishtaratta alayhi amma in ka shar'anta mu qutta la tukhayyir thiyaban muharraman fa hadha tayyib wannan yana da kyau mai dinki ka faɗa mishi kada kai ala kulli halin alqa'idatu indana yace ku duk da haka dai ka'ida a wajen mu almubahu idza kana wasilatun lil muharram fa huwa muharram almubahu idza kana wasilatun lil makruhi fa huwa fa huwa makruhun almubahu idza kana wasilatun li wajib fa huwa wajibun almubahu idza kana wasilatun li mustahab fa huwa mustahab khalas kawai inda duk abin da yake kai wasila duk abin da ya zama wannan qawlu wal mubahu ma dama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alayhi thawabun wala iqab ya ce shi mu ba matukar nan yana akan matsayinsa na buba to babu zunufi akan shi babu lada hada hukumul ba wannan ne hukuncin muba hal yusabu alayya amla ta abada za a bada lada ko a'a na qulu ma dama ala wasfil ibaha fala yatarattabu alayhi thawabun wala iqab matakar yana nan a muba dinsa to babu lada babu uquba lakin launawal insan bil akli hifza badinihi wa tanaumu bi ni'mati sara fihi sawabun amma mutumin da ya ci abinci amma yana so ya kiyaye dan kai ya halaka kuma ya ni'ima da ni'imar Allah ya gode wa Allah to zai samu lada lakin bin niyya sai dai wannan da niyyarsa wa qawluhu yusamma halalan wa ja'izan wa hadha al-halalu fil qur'ani kathiran kathirun shi yasa a cikin alqur'ani kalma uhilla ta zo da yawa ai ubiha shine bi ma'ana uhilla wal ja'iz yu'abbiru inda al-fuqaha kathiran jaza kaza sun kuma a wajen malaman fiqhu suke amfani da ita da yawa wa yaquluna yajuzu kaza wa yubahu kaza wa yuhillu kaza duk abu daya mubani lakin at-ta'bir bil ihlal fil qur'an akthar min at-ta'bir bil ibahati wal jawaz sai dai alqur'ani yayi amfani da uhilla da halal ya fi yawa fiye da ya ta'abiri da abun nan ba ko jawaz qala Allah ta'ala al yawma uhilla lakum at-tayyibat kai ubiha ma'ana wa ta'amul ladzina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum yanzu mun halatta muku dukkan waɗansu daɗaɗan al'amura tsarkakakkun al'amura abincin alil kitabi halal ne a wajen ku mubah ne a wajen ku haka abincin su mubah ne a gare ku wa qala ta'ala wa uhilla lakum ma wara azalikum baya yace hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum yace wa uhilla lakum ma wara au ubiha lakum ma wara azalikum وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أهل الله لكم أي ما أباها الله لكم إلى غيرها من الآيات والآيات في هذا كثيرة فال... نعم نعم ويحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيما دون Allah ya halatta dukkan abin da yake mai tsarki ya haramta dukkan abin da yake najasa ila gairi hadha gairi min al ayat wal ayatu fi hadha kathira fal halalu aksara wurudan min ghairihi fi kitabillahi azza wa jalla shikenan ko mun zo karshe muka zo mu tashi al ahkamul wada'iyya